Albarkatun harshe ga ma'aikatan jin kai a arewa maso gabacin Najeriya, jagorar albarkatun harshe, ƙalubale da shawarwari, muhalli mai tsauri, ƙalubale. Auna fahimtar harshe da TWB ta gudanar ya bayyana kaso 23 na waɗanda aka jarraba a kansa a sansani biyar na IDP na da fahimtar harshen Hausa ko Kanura a rubuce. mata masu karancin ilimi da suke cikin ƙananan yaruka su ne suka fi fahimtar waɗannan yaruka guda biyu amfani da su cikin sauƙi da yawan magana da harshen uwa yana da muhimmanci domin isar da sako ga kowa da ya haɗa da mutane masu rauni da masu ƙarancin ilimi kamar yara da tsofaffi shawarwari a samo cikakkun bayanai da muhimman saƙonni game da harshen uwa jinsi da kuma shekaru sakamakon zai iya taimaka maka sanin mafi kyawun harshe tsari da hanyar sadarwa na takamaiman kowane rukuni domin sadarwar idan gwajin fahimta a kan mutum ba zai yiwu ba sai a yi la'akari da tuntuɓar wakilan al'umma cibiyoyin sadarwa da sauran shugabannin da aka yarda da su ta hanyar amfani da waya ko hanyoyin sadarwar jama'a game da dacewa da abubuwan da suka shafi bayananku a yi amfani da ƙa'idodin sassauƙan harshe domin mutane su fahimta da kuma amfani da saƙon da suka samu muhimman dabaru TWB Comprehension Assessment reports TWB write clearly. TWB's Guide to Writing in Plain Language. A duba adireshin yanar gizo na TWB domin samun abubuwan da aka faɗa. Domin ƙarin bayani game da wannan binciken ko kuma gano yadda Translators Without Borders ke tallafawa ayyukan agaji a arewa maso gabacin Najeriya, ziyarci shafinmu na yanar gizo wato Nigeria at translators without borders.org ko kuma a tuntuɓa NRC ko IRC. copeland International ko DRC ko kuma UKN. Wannan bayanin ya dogara ne akan aikin da gidauniyar agaji ta UK ta samar bisa tallafin gwamnatin Birtaniya. Ba za a ɗauki ra'ayoyin da aka bayyana a cikin wannan littafin ba ta kowace hanya domin nuna ra'ayi na hukuma. Haka kuma ra'ayoyin da aka bayyana ba dole ba ne su nuna manufofin gwamnatin UK a hukumance. Gwamnatin Birtaniya ba ta da alhakin duk wani amfani da za a yi da abin da bayanan suka kunsa.